a bare biya muna diyan ɗalibin da aka kashe an kashe shi kuma da gaggawa an kashe shi ba bisa ga hakki ba muna cikin halin bakin ciki muna son dun Allah dun annabi shugabanni ɗalibai kenan na jami'ar kimiyya da fasahar kere-kere ta jihar Kebbi suke nuna rashin yardarsu ga abin da ya samu ɗan uwansu wanda ya sanadiyar mutuwarsa ɗalibin mai suna Sharafuddin Sale Kanya ya gama da ajalinsa ne sanadiyar wata tankiya da ta faru tsakaninsa da wani mai sai da wayar salula wanda ya bi shi kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar a zama ragowar kuɗin wayar da ya saya ɗalibin ya ce ya tura masa sauran kuɗin ta bankinsa kuma an tura masa alamar cewa an cire kuɗin amma mai sayar da wayar ya ce bai ga kuɗin ba abin da ya sa ya yi masa ihu ɓarawo farfesa bashar ladan aleru shine shugaban jami'ar to ka san irin wannan yanayi idan irin haka ta faru komai yana iya faru to irin haka ne jama'a dai suka bi shi to an karo da ajali sai rayuwar shi ma ta tashi to amma sai aka da mahaifansa suka zo aka yi musu bayani aka nuna masu suka ce to su marma Allah to sai aka je aka yi jana'iza aka bizne shi su kuma suka koma gida to bayan nan sai ɗalibai suka fara yunkuri aka ce a'a tunda abu ya riga ya faru haka kada a yi barna biyu ita ma gwamnatin jihar Kebbi bata yi ƙasa a gwiwa ba ganin ɗaliban jami'ar sun ɗauki ciri sun aukawa mutanen gari don ɗaukar fansa. Farfesa Muktar Umar Bunza shine kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar takebi Sannan kuma waɗanda suka zama sanadiyar wannan abin bisa ga abin da hukuma ta yi mafi yawancin su duka waɗanda duk aka kama suna nan tsare ga hannun hukuma kuma doka za ta yi ta 'yan sanda suna nan suna bincike. Kwamishina na 'yan sanda yana nan tsaye a kai sosai da shi da jami'ansa ds suna nan tsaye da sa jami'ansu saboda haka abubuwan kowane ana bin yadda doka ta tanada duka a yi. rundunar 'yan sanda ta jihar ta bakin kakakin ta dsp na fiwa abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin to alhamdulillahi an samu zaman lafiya da komi ya kwanta ne kamar an yi wani arrest eh to gaskiya an yi arrest yanzu yanzu ko mutum nawa aka kama kila eh to kaga yanzu abin ne hankali ke kwanta ba zan ci da nan ba yanzu ni na yanzu dai mahukunta wannan jami'ar sun ba da sanarwar rufe jami'ar har sai ƙura ta laɓa tare da baiwa ɗalibai tabbacin yin adalci akan abin da ya faru muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya